Muryata lafiyarta. Karfafa hidimar lafiya mai kyau ga matasa a jihar Kaduna. asalamu alaikum masu sauraro. Kuna sauraron muryata lafiyarta wani shirin na musamman daga Open Heart tare da lafiyar Y Plus Global Gender Equality Fund. A yau za mu tattauna kan mahimmin batun karfafa hidimar lafiya mai kyau ga matasa da kuma karfafa shigar matasa mata a cikin tsarin manufofin lafiya a jihar Kaduna. Ni ne nan Fumi a Tama. Kowane matashiya tana da hakkin samun hidimar lafiya wadda take cike da mamantawa, karbuwa da kuma marar wariya. A tare da ni akwai wata mata mai ban mamaki wanda ke jagoran sauyi nan a jihar Kaduna. Ita nan Victoria barka da zuwarki a haka. Na amsawa. Domin fara shirin nan, kina cikin ɗaya daga cikin matasa masu farfuka da ke aiki tare da open heart a karkashin shirin gender equality fund a nan za ki gaya mana mecece hidimar lafiya mai dacewa da matasa a gare ki kuma me yasa take da mahimar ga matasa mata a kaduna to na gode fumi ga yawancinmu matasa mata samun kulawar lafiya abu ne mai sauki ba muna fuskantar wariya hukunci da kuma rashin sirri a cibiyoyin lafiya. Hidimar lafiya mai dacewa ta matasa na nufin wuri ne da aka mutunta mu, ana sauraron mu kuma ana kula da mu da daraja ba tare da nuna bambanci ba. A nan Kaduna har yanzu da dama daga cikin matasa mata suna jin tsoro zuwa asibiti musamman idan batun tsucar kanjamu. ko lafiyar jami'i ne. Wasu suna jin tsoro a kunyantar da su, wasu kuma ana kin karɓar su saboda shekarunsu ko yadda suke. Karfafa hidimar lafiya mai dacewa da matasa na nufin horas da ma'aikatan lafiya kirkira wuraren da matasa za su ji aminci da tabbatar da cewa kowace yarinya na iya samun kulawa cikin kwanciyar hankali. Idan matasa mata suna da lafiya al'umma gaba ɗaya tana amfana. E wannan magana mai mahimmanci ne. To, Victoria, kina kuma yawan magana game da shigar matasa a cikin manufofin lafiya. Me kike nufi da hakan nan? Eh, shigar mu na nufin kada a ga matasa mata kawai a matsayin masu amfana. Ya kamata mu kasance a cikin tsarin yanke shawara. Ya kamata a saurari muryoyinmu a cikin manufofin lafiya na jiha. Kungiyoyin aiki na fasaha har ma a matsakin cibiyoyin lafiya na farko. Manufofi da suka shafe mu bai kamata a tsare su ba tare da mu ba. Kalaman da suke mota zuciya. To Victoria yanzu kuma mun ji daga wasu matasa mata da ke cikin wannan matsi. Bari mu faɗa majiya suke yi. ina ganin ya kamata a samu hidimar lafiya mai dacewa da matasa a kowace cibiyar lafiya ta farko a Kaduna. Wasu 'yan matan daga kauyuka suke zuwa yin dogon tafiya don neman kulawa. Amma a ƙarshe, a masu hukunci muna son ma'aikatan lafiya da za su fahimci bukatunmu kuma su kula da mu matsayin abokan haɗin gwiwa. wajen ingantaccen lafiya ba matsala ba. Ina godiya lallai Victoria, za mu ji ya wasu 'yan matan a Kaduna suke yi. Madalla, a ƙarshe kamun mu tafi, me za ki iya gaya wa masu sauraron mu yau? Ina so in tunar da kowace cewa samun lafiya haƙi ne ba gatsa ba. Kowanne yarinya, ko tana makaranta, ko aure, ko tana rayuwa da ƙanjamo tana da haƙƙin kulawa ba tare da tsoro ba. Mu tsabatar da cewa hidimar lafiya mai dacewa da matasa ta zama al'ada ba kuwa gata ba. Ina godiya da abubuwan da kika faɗa Victoria Muryoyinki na nuna karfi da kuma damar da ke cikin matasa mata a jihar Kaduna. Ga masu sauraro, Open heart tare da talafin Y Plus Global na cin gaba da fafukar ɗan karfafawa manufofin lafiya, hada matasa mata cikin yankin shawara da tabbatar da hidimar mai dacewa da su. Idan aka hada matasa mata, lafiyar jama'a tana karuwa, al'umma tana karfafa, kuma babu wanda aka bari a baya. Wannan shine muryata lafiyata. Ku kasance tare da mu a karo na gaba yayin da muke cin gaba da yadda muryoyin matasa mata masu kawo sauyi a jihar Kaduna. Na gode muku sai mun sake haɗewa. Sharuwa lafiya. chance to grow.